an ruwaito ɗaya daga cikin darare kana amirul mu'minina aliyu bin abi talib alaihi salam amirul mu'minina aliyu dan abi talib alaihi ya kasance fi baitul malil muslimina a cikin baitul musulmai wa huwa mashghulun bi ihsa'il amwal wa 'addiha ya kasance ya shagaltu da kididdige kuɗaɗe da kuma kirga su idda kala alaihi amru bin as sai amru dan as ya shiga gare sa bi yuhaddithahu bi umurin khassa domin ya magana da shi akan keɓantattun wasu al'amura fabadar imam alaihi salam ila itfa'is sirat sai imam ala alaihi salam ya yi gaggawa ya kashe fitila alladhi yudhi'ul makan wanda yake haska wannan waje wa akhadha yuhaddithuhu fi zulami damis sai imam ali alaihi salam ya fara magana da shi a cikin duhu fata'ajjaba ta'ajjaba amru min dalik sai amr ya yi mamaki da yin haka fa qala imam alaihi salam sai imam ali alaihi salam ya ce masa laqad kana zaitu siraj min baitil malil musulmi. hakika ya kasance man da ke cikin wannan fitila yana daga cikin kuɗin baitul mali na musulmai wala yambagi an yaba ƙamau ƙadar bai kamata ya kasance yana kunna ba Wani wa nahanu natahaddathu bi umurin khassa mu kuma muna yin magana akan wasu al'amura waɗanda suka keɓanta la alaƙata laha bi baitul mal wanda waɗannan al'amuran ba su da alaƙa da baitul mali daga darussan wannan ruwayan na farko yana nuna mana irin gaskiyan imamu ali alaihi salam hatta da man da ke cikin fitila bai yadda ya zalunci al'ummarsa ba to ina ga wannan zamanin waɗanda suke sace biliyoyi na al'umma su bar mutane miliyoyi da talauci da yunwa irin waɗannan me za su ce wa Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama abu na biyu komin girman mutum kada a bari ya ci dukiyar al'umma ku duba ku gani imam ala alaihi salam daidai da mai bai yadda wani ya amfana ba saboda mene wannan man na al'umma ne ba nasa ba ne ina ga waɗanda suke kyautan billions of naira su ba wasu kuma waɗannan kuɗaɗen ba nasu ba ne kuɗaɗen talakawa ne irin waɗannan mutanen me za su ce wa Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku ku duba yadda imam ala alaihi salam yake da kiyaye dukiyan al'umma Hatta da mai wanda ke cikin fitila imam ali alaihi salam yana kiyayewa bai yadda ya sarrafa da shi ga wani abin da bai shafi al'umma ba to ina ga abin da ya shafi kwandala ko kuma abin da ya shafi wani dukiya mai ɗan kauri ko mai kima ko kuma a ce miliyoyi to ka gani wannan izna ce da dukkan wani shugaba ya kamata ya yi koyi da imam ali alaihi salam wajen rikon amana da gaskiya allah ubangiji ya samu amfani